muna cikin littafin kalil yau muna sha uku ga watan sa'abana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu daya ɗari hudu shekara talatin da biyar muna farkon fasalin ofifa a malin yadda fasalin fasali ya zuci muna wato tsarara da muna daki daki nina na zai muna magana a kan abin da ya shafi shafa shafa eh daji a kan abin da ya shafi shafa fasulun in kifa gasal jurhin mutifa an gane shi wato idan baligi ya ji tsoron wankin raunin da ya same shi wajen abin da ta yi alwala ko wankan janaba da tsoron da ya jiya mana muna tare ku wato ya ji tsoron wankin rauni wanda ya sami shi an yi mai rangon mai mutu ya shafa to tsoron da ya biya shi yana jin tsoron halaka in ya shafai ko yana jin tsoron cuta mai tsanani in jin tsoron halaka na kodin tsoron cuta mai tsanani nusifa alal wudu in kogin tsoron cuta mai sauki ta musifa alal nabi mun gane to mu zo Tattaye ya muni kamar yadda aka barin alwala a kiranta a kuma ga taimama don mi don wudu to dama ita shafa tana da dalilta da ta rubba guda uku sabubban ta uku shi ne tsoron faruwar rashin lahiya ya an ka wanke wuri ko tsoron karuwarta ita rashin lahiya ya an ka wanke ko tsoron faruwar abin nan jinkirin warkewa ba kuma guda uku ba da su aka bubba so mu zo to in an ce ya ji tsoron shawa akan rauni wanki akan rauni an ka ce shahe shi to rauni yau bai shafe shi ma bai shafa to sai a karanta da ni sun majadira ta sannan maganin da an ka aza da gaskiya shi ne jadira kalifin na magani shi ne jadira an ka ce ba su shahuwa eh, a abinda an ka daga magani sai shi na an ka sa magani ba a yi sa wani abu a ɗan wuni

in dai da duk aka sawa bisa da ciwo duka da ciwo mm, shi ya to sai ya taba shi sun isa ba sannan isa ba shi a daji ko karan dole karya mataki uku na jurhu jabira isa ba muna tare ina misali ka fasdin kamar kakwai ko kyakkyakku wanda an kai saboda yana kulkula jini sai an kasa wani abu sama gare to shi ma sai a shawa bisa gare ba tare da wannan abin ba in bai shawuwa sannan a shawa bisa wannan abin ya akwai za'i in wancan bai yiwon gabin sai a sa kuma ba kake nan to ga wanda kun sani shi an ba kun wannan abin da kake wa mararatin da madwaciya idan akwai gyambo ko akwai wani kurji a da sai a samu matsakiyar dabba sai a wasu sai a samu wannan ɗai yanan nan sai a zaka ba sai an to sai a shawa ta daga matsakiyar dabba ko da su mata ɗata nako? sai aka shawa da donan shi ita wannan matsaciya ta dabba ce halittarta ko kuwa a ta dabba ce wadda a haram kamar ta alabi kamar ta alabi kamar ta wata dabba da wadda ba a cikin an riga an to za a yi sha haɗu su gare ta bisa ga lalura in ka kama wakil ɗasa su duke da saka daka ya kai wadda aka ɗarma nan ga goshi saboda jiri ku ba ta kwantuwa saboda kan ciwo ta in kai an ce yana ciwo to an ce kai yana da mararaba to in ka je yana ciwo to wuri nata to an ka sa kyalle an ka ɗaure ta da kyaɗa su ba ta ɗebuwa to in a sha sai a sha da rigin wa imamatu khifu bi naziha da hula ko rawani wanda an kai sosai da wato wani laya na agari sai an samu hula an kai to amma wani sa hullan na an raga an raga sauran gashin kai to ana shahaga hula sai a yi ijimami da gashin da ya raguna kusuroyin kai ne shin wagga magana da muka gina alwala malayin kuwa da ita ya ce wa in bugu hmm. ko gidan wanka jina bana yanzu magana ka ta shigo amma dai kama wanda an kakaci a ɗaya jana hau da laɗuhurin ko ko an kasan ya ta da jiki ne ba tare da yana da tsarki ba ko da an kasa ta yana mai hadafi ko da ko hadafin babbar. wanta sharat ko sai ya zama raunin gada adare shi ya kawo ya ko ina sosai amma sharaɗin shawa in idon dai jullu jasadi ne mafi yawan jiki ne hmm. sassa zan lahiya da shi mafi yawan jiki na lahiya inda aka rashin lahiya kaɗan na au ƙallu ko kuma ya zama wato mafi ƙaramci ne shi adda wannan ciwo wato ciwo da jini amma walam ya durra gasulu wanki nai bai cutarwa amma in ya zama mafi yawan jiki bai da lafiya yan an ka na yana cutarwa wannan magana a bata farluhu abinda a farilla sai a tsayin mamu ke mama mun gane wannan sai farko nufi kuma mutum ina misali ta an kalla jiddan gama abin da adda lahiya ya yi karanci ƙwarai ya koma kamar mukayadin kamar hannu guda amma wa in gasala a jaza'a in ya wanke kuma ya yi ya yi wa in ta'azzara masuha wa hiya bi a'dha'i tayammumi ha. muna tare to idan dai masu hasha wata ita jar ita jin rauni ta azar ta buwaya kuma wahiya ita ya a ba ita na ga dau sai mun yi masu kuma tana ga huska ko hannuwan su duka ko kuma ta yan hannun lillahi to baraka sai bar wannan raunin ba tare da ya wanke ba da ya tafi sai shi ne to ta haka ya annabi Allah ya rusu don addinin Allah sauki ya gani wa tawadda sai shi alwala inda ka wankuwa a wanki inda bai wankuwa a bai wa illa in ko ya zama a yau al'amarin gaba haka yake kuke yau raunukan da aka ji filai waɗanda shahusu ya buwaya suna gaban taimaki sannan wasu waɗanda su suna abin gawa suna gaban alwala salisu ha na uku din maganganu ya ce yamma mu kina taimama inda ka shahuwa kasa a shahuwa inda ka shahuwa a baki amma in ka sarko wa radu a na hudu maganganu ya ma'uhu ma yana haɗa alwala da jimama inda ka wankuwa wankin alwala a wanki inda ka shahuwa shahuwa taimama a shahuwa a sai a sallah to a za a yi ya fara alwala in ya gama wanki duk inda ka wankuwa sai je wurin sallah sai shi ke mai ilaka taimakowa an haɗa ni lura da taimakowa sai an sallah to fa wa inda za a in ya ce shi wannan abin nan ita ba don mene da wa'in don kama da ni mun ba da ajiyar wannan magana a saka kaɗan ko kuma ta bambare ta wadi an ka ce in harjin salati na wace wani salati ko yana cikin sallah na kada a sai yanka ka sallah warar da haya naushi ta wa masaha a shahi wurin nan don mi don ya sallama mara tari in ya kire don sa magani masaha in ya sai yana sallah ta hwadi ya yanki sallah ya mai da abin ganin shahi wurin sannan ya mai da sallah wa in sa bai san wajen ba an yi magana wa inda musulun ba to ya samu laya ga sala zai ji wanke domin lam ajjana ba wa masa masaha mutawaddin ra'asahu amma mai mai alwala ta haka ne ba ta an cikin ya kai ma da alwala ba to in ya zo ya wajen alwala na shi haka domin wajen jama'a na ta haka ba ta haka to shi mutawaddin ya sa a mutu gaba Hmm? ba a cika haku.